wannan zazzabin lasar da nake ji ake faɗa? Zazzabin lasa cuta ce da akan kamu da ita ta hanyar taɓa fitsari ko ba haya ko yawu ko jinin ɓera ko kuma jinin mutum da ke ɗauke da cutar. Zazzabin lasa zai iya kama babba zai kuma iya kama yaro. Za a iya ganin alamun cutar a cikin kwanaki biyu zuwa ashirin da ɗaya. ta yaya zan yi in gane ina ɗauke da cutar? Za a fara jin zazzaɓi da gajiya da kasala, ciwon jiki, ciwon makogwaro, amai da gudawa, tari, rashin jin daɗin jiki, sai kuma kumburin fuska da zubar da jini ta kunne da hanci. Daga baya wasu wurare da ke buɗe a jiki sai su fara zubar da jini. Za a iya magance wannan cuta ta hanyar neman magani da wuri. A yi gaggawar zuwa asibiti idan aka ga alamun wannan cuta. Wannan sako ne daga ma'aikatar kiwon lafiya ta Najeriya da NCDC, World Bank Ready Say Project sai UNICEF tare da tallafin mutanen Amurka.